zai ka ce ni ban yi wannan rusa ban son ta ya muke wannan ko kuka sani rusa ce aka ce an yi in ta shahe ka kai in wata shahe ka ce ba ka so muka bana mun in ta shahe ne wannan daga ina akwai wanda ba su yi ka kamar ce ne ba so kai shi dogon da wasu garin su da misalin zai kaman kwana biyu ko kwana sama a a yanzu garin su ta san akwai garin haihuwa akwai garin zama garin haihuwa wasu malamai suna cewa a garin ku na haihuwa in ka je wuri tana ci gaba da kasar ka tun da ba can kake da zama ba matuƙar baka da mata can ka gane ko wasu malamai suna cewa in ka je garin ku na haihuwa wanda baka yanke kamnar da ka zauna cikin wannan gari ba za ka yanke kasar ka fahimta ko yanzu in ka tashi kana zaune a abin da yanzu sunan gari Kano ka yi da gadon ka je Kano nan ne garin ku kai yi niyya kwana uku ko hudu wadda ne sallah sallah ne za ta kama ka da wuri ga kasar ya yanke ko ba amma in garin ku ne na haihuwa kuma nan kake da zama neman kuɗi ne kan zo nan za ka koma da ka samu kuɗi da zuwa nan kasar ya yanke amma inda yake na haihuwa amma ka rabu da shi kana da gidanka a Kaduna ka zo ganin dangi ne kan baka da wata mata in ka zo ka gaida iyayenka da annanka ka dawo kana zuwa nan kasar za ka yi ci gaba da yi sai in za ka kaya da za ka yi kwana hudu ko ko sallah 26 da za ka kama ka ishirin ne ko ashirin ashirin yi da ne tafiya kai ta ko kai ni kai ce in ta kai tu nisan kasar za ka yi kasar kayan ka iso inda za ka bari in can za ka wurin kenan za ka iya ka kai ka kenan in ko za ka je ka dawo ba za ka kwana can ba ko ba ka wuce kwana ɗaya ko biyu ko uku ko ko sallah ashirin dai ba za ka yi ta a can wancan garin ba shi kenan kana ci gaba da ƙasar ka har lokaci ya yi ka yi mana ka dawo eh eh ka gane ko amma in garin ku ne matar nan ko ko na auren zaman ka duk inda ka zo cin rani ne da ka zo can sai ka bar kasar wanda haka to to mata ka ce din Allah bari mu da wannan saurara ya ci na take ka ko ga wannan ne eh, eh. Eh. Eh, ina da mata da ya zo nan yanzu in ji malaman da matar ka tana zaune Kano kai ko gumal za ka gane ko ka tashi ka shiga mota sai da ka kai baka da niyyar bi Kano ila ka bi wannan hanyar ka ina ka kai wajen dan batta sai iska ta sai ka hada cikin Kano shikenan kasar yayin don ka zo garin da aka mata ko ba yi niyyar biya ba iska ce ta dauke ka amma mu je in ji kace nuni da abin nufi na nan ko da mutum ya taba yin aure a yau eh ya taba ya taba yin aure a yau eh, eh. ina tambayar ta an ce matarka matarka aka ce shin matar da kan rabu da ita matarka ce matar da ka taba aurenta ta taba aurenta ne ba matarka ce to da shi kenan ba abin da yake nufi nan ba ka gane a ga ya ta ce ta ma sai ce ko ba ne ne take kawara shi ya dai ta ko ya ce ta ko ba mata ki ba ta ba mata ki ba ce sai ka bincika wani irin take yi mata to wannan kuma wani kiyasin ta na ka shi da ce haka والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بلسان بالعالم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باب في صلاة السفر. ومن زي ما بنى يدعك ورجع صلى في حال كثير. ورجع صلى في حال كثير. inda ake yi ga sallah wadda an rubaiya guda wadda ake yi wato azhar da la'asar da isha'i ba a rage magariba sun ba a rage su ba sannan kuma tafiyar da za ta kusa shi ne burbi hudu wa ba wato abin nan burbi hudu shi ne abin nan kudu sau mil uku shi ne burbi daya wata uku sau sau hudu sha biyu sau hudu hudu wato sannan yace wa hiya arba'atun ah, ah, shi ya samaniyatun wa arba'una mila wato mili arba'in da takwas nan ba su kudu ba cikin sharhi masabu ta arba'atu godin don ubari da huwa arba'atu farasir wato yi hudu shi bi daya wal farsahi salatu amyana shi kuma yi daya yul yul abin nan والميل عصا ذراع شيكم عبين لأن الآية ذراعي دبوبيو ذراعي نمتم متوسطي بعد وقوة ba بعد وكام عصا sau dubu biyu kun gane wato idan mutum na son ya auna sai ya sami mutum mutawassifi ya auna da ruda in ya ana darura ko nuna abin nan na wannan bai rula biyu ba bayan haka ne ya gani rula na a cikin a cikin yin daya kun ga yana iya gane yana iya gane mulki nan don an ce zira'i biyu zira'i mai tare kun kun gane zira'i biyu ba ba mai ta ba dubu biyu eh, wani wani mai misali eh, a aure ne gobe kawo da za mu auna za mu tun ta wasu wane ne ya iya wannan mai da ina ji a'a mai abin nan a shi ai malamin zaure ne wato gabin da wasu biyu wato ka auna abin nan rula wato tsawon abin nan naka da abin nan rula bayan kamar kawai

وصفها ابن عبد البر كونه ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة ذراع وأخواني ما لم يأتي بدو أخر دليلية يا قال بدو دليلية والذراع باشنا مئة الذراع ما بين طرفي المرفق إلى آخر الأصابع المتوسط ثم جاهل. هذا قرش ياسين ka gane wa huwa sittatun wa thalathuna usbu'a wato ya wannan in an bi safa wato 36 kullu usbu'in sittatu sha'aratin ko wani usbu shi kuma in kasa abin nan sha'ir sai ya tsawon shidda ko badin ihdahuma ila zahar al-ukhra wato kenan a aza wani akan wani abin da ya tsawo shidda shine abin nan shine shine usbu kullu eh, kullu sha'aratin sittatu sha'aratin ko abin nan ko kwaya guda ta sha'ir wato in ka samu gashin wani doki da yake cin birzauni ka aza wani abu wani gashi akan wani shi kuma shidda hmm? ko na bindin shawar abin nan ko na wuyansa وهذا بيان لأقل المسافة ومن بيان لأقل المسافة ومن الدين فيوما ميتان دقيق كبا دقيق كبا حلسين جسد وانا مالي مجاني آدنا معونا مجاني na uku dubu biyu wannan shi ka yace dubu uku da ɗari biyar shi ka ya bambancin da yawa وهذا بيان لأقل المسافة التي تقصر فيه الصلاة وتولد الصوم وهدو هذا الزمان أما إن ممكن تشيء تفيع تفيع مطوم بزامن سفر يوم وليلة بي إلا مطوم جاي تفيع عيني دداري بسير الحيوانات المثقلة ان تفير أبو من دبا وضع أنقوى an ka azama kaya bil ahmal mutada da kaya waɗanda yake na al'ada kamar ka samu raƙumi ka aza masa kaya na al'ada ya kwana na tafiya yini yana tafiya hmm. Hmm. wannan da ban kuma muna zuwa bari mu kai kada ka kitabu ana kaddara wa lokacin hutawa kuma ko jaki ne ana iya yin to in ya zan jaki ne galibin jaki ya yi karami sai kamar eh, rakumi shi ne a alaku amma dai mutawassili

mil hamsin kilomita nawa tamanin tamanin da uku na kusan haka ba duk ba ne da abin nan hadisi ko abin nan bai ce abin nan daga baya ne mutane wata ana an umarin da daga gwamnati zuwa wurin da yake yin kasar kuma wato addini bai kuma ta na kwankwan haka wato yana baka abin nan ilimi wanda yake za ka iya amfani da hankalinka ka gani na malami na wanda askari hmm. yake kilomita 80 a'a shi um, malamin wanda ya shirin askari askari da mutumin mana mutumin kafin wannan kowa a وهي أربعون آه، فعليه أن يقصر الصلاة بو وندا وفي ستكاي آه، عبدنا من الأربعين دفقس وواد ديني كنان غريشي رجي صلى فويسا ليها ركعتين سيشي صلى آه، الظهر بالأسر كوتي ركع بيبيو an ba a ce alaihi ba ka gani na an ce alaika an ta an ta kare ya yake nan tilo ne yi. an tambaye abdullahi abbas ni a hukuncin wanda asali ya kama yaki yace kafiri ne an ce yaki kafirci wuri biyu ne akwai wanda yake yana da wani da mutum cikin wuta akwai wanda yake mai ciwa ne كمر عبد المنتمر يعطي الشوك الأصغر طبعا أتاش كلمة الشفاء من أبو عبد المنصر ودن عبد المنصر اتباع عبد المنصر عامر النبي صلى الله عليه وسلم وقت أنشئ دون كبداء أو كمان مدى جئنا في كسر ويت كلينتو وسيش مو جرجين سمع يلا يداو ومت جرجين سابق جرجين سمع ya sauka ba shi bai yanke ba a wai wai a nan ya sauka ya zai gida yake azarin shi bai yanke ba sai ya kamu tsakanin da filin jirgin san babu yin wajen abin nan wajen goma ya ci gaba da hmm? ƙasa sai ya dawo gida sai ya iso الله أكبر an ce maka duba shin ya zanta zai yi ne da dare ba kamar daga nan in mutum ya tashi ba su bariya ba zan ba zan tafi ne dare ba amma an hanya ya yi hmm? ba kamar yadda yake da fara ko da da kaddara akan hanyar ne yanzu mutum kasa ba shi hmm? kyan sa za a kai ko hmm? فيصليها ركعتين sai shi a magariba an sai shi azhar da la'asar ko wani abin nan raka'a biyu kun gane ko illa magariba fala ya kasura sai dai magariba ita kan mai tafiya ba shi kasarun ta to ga abin nan kudu ba can cikin sharhi ya ce wala tasil li sawfi ma walil qasri shuruqun kun gani kun ta kidan ya shekara ta ta bakwai daga daga kasa wani kasar shurudun wato kasar yana sharti yana da sharuɗa ha an takuna al-masafatu maqsudatun daf'atan wahida inda mutum ya tasamma shi zan ya yi nufin tafiyar nan tafiya guda da ka zan tafi zariya amma idan na kai riga cikin na samu bukata ta zan komo in ban samu ba in wuce sai na kai daji abin in na samu in komo in na sa in ban samu sai na kai kaza wato inda da rubuta ta ta samu na zan biyo ta wato ba san inda za su ba saboda haka ba zai kasar ba kamar makiyayi ya san inda za su ba sai inda ciyawa ta ta samu su ke nan ba kasar inda da san inda za su ba ta tafiya ta zan yanki guda ya san inda za su to kalau lam takun maqsudatan mithlu an yamshi fi talab hajati law da tafiya bata zan an yi nufinta ba wato kamar wanda yake na bukatar wani abu yana da wata bukata mu ha amma mu yana da tun ga suna kusa zan samu bal walau da zan bi amma mu ko da ya tabbata tana gaba tana gaba gare shi illa an ku lam lam yadri ayna mawdi'a abu sai inda take ba wala kasar ba zai kasar ba zan bai yi ba inda za wala ma sha'ar ba ta gurbin ko da ta yi in ko da ta yi kasar ba kamar kai wa ba ana wannan don ganin dangi zai hana ma yin kasar inda ba matar ka bace ko ganin uwa ganin uwa bai kayan bai yin kasar kamar ni da nan da ke zariya su wannan sai na ce nan da zariya amma kuma ba samu abu ba zan wuce kan to ah, wato daga nan in ka tabbata za kana zariya to wato za ka yi kasar kuma daga zari in ka san wato in ka tashi sai kano kuma wato za ka yi kasar don ka san inda za ka don ka kawo musu duka ya isa ba zai yi ba وكذا لا يقصد إذا قام فيما بين تلك المسافة إقامة توجب الإتمام كما يزد يا تاشي بزاري زي تفكاني أما تكاني زاري دكاني بكبر جيكو الله فوانا نكون باب القصر فأغاني فأربعة أيام صحاحين wato ko ko inda mutum ya san ya zai zauna wato zai cika sallah wato ma san yanzu in kai garin nan wato zan yi kwana hudu in huta ko ko don bukata ta ba za ta kare wasu an yi kwana hudu to wannan kuma sai ya cika wa muna hasu wato sun abin da an magana da yi أن الشرط الأول اشتمل على أمرين شرطين هو يتبت عن شرط بيو shi zan wata an في tahiyar wasani dub'atan kuma tahiya guda ba ana tsayawa ba sani ha an yakuna safarun an ta wannan yana iya makon gidan ai ba ta gidan da amfani ba mutum ubansa bai a kan abin nan ba eh, in ta gidan ai ita za su goyi tafaɗi da alaihin da yake mu su su kira da suke eh kina da gaskiya ba a da su duka matafa ne za su yi kasaru tom ka kallon kallon halan ne ثالثها على ما قال في الظهيرة أبن شرعي أخو kamar yadda ya faɗa cikin wani littafi da ake ce mu zafira Allah ya kata biyan muqimin kada shi da bi muqimin shi zan bai koyi da wanda an mazauni ba da ya zan matafi ne kuma ya bi mai wanda an zaune gida to wannan kuma sai ya bi shi cika sallah kun gane eh, wanda yake in ya matafi ne ya bi masu cika sallah ya yi rafa'a biyu ya yi zaune to wannan babu sallah shi kun gane wadda shi matafi ne sai kamar yanzu matafi ne ya taho a nan zai yi abin nan da ya taho daga kano zai taho ya tafi ba kasar zai yi ba sai ya bi mu nan muna cikawa an kai raka a ya zaune to babu sallar shi dole sai ya cika don ya bi mai cikawa sallar jami'a ta rasa sallar gaba ɗaya

yana bi amma da kowa kan sunna shi in yayi ya sallama ya bi shi ya tashi ya tafi ba ku ba ka taro muna zuwa kalan mukasin ne fil kitab yatim wara abu in ya bi shi sai ya cika sallah in adraka ma hura fata ya samar ka abu da tare da shi sai ya cika hudu ila ila in kala hayyace fa in adaraka aqalla min rak'ati amma in ya samu abin da bai kai raka'a guda ba qala maliku la yatimmu bai cikawa wa sai kasar mu kawai wa fikrul mas'ala da dai abin yake innal imam al musafira matafi limami matafi inna al ma'mum al musafir wato mai bi matafi khalfa al muslim wanda yake bayan mai wanda azzaune taratan ya nuna itimama zai yi niyyar cikawa alfahu bayan limani wa mithluhu hul ihramu bima ahram bihi al-imam ko ko ya harama da abin da bai san yadda liman yake ba shin ko matafi ne ko mazauni ne bai sani ba sai ya yi harama da abin da liman ya harama da shi kun gane wa taratan yanmi salata safarin wani bi zai niyyar tafiya sallar tafiya bayan liman kuma wa fi kullum ga kowane in ma an yi duka raka'atan amla ko shi samu raka'a guda tare da shi ko bai samu ba fa fil qism al awwali yattabi'uhu mutlaqan inda yake yayi niyyar cikawa sai ya ya bi shi ya samu raka'a guda ko bai samu ba tunda ya niyyar cikawa sai ya cika wa fi thani in adraka ma'ahu raka'atan batla salatu ga inda ya niyyar eh, tafiya yayi yabbi liman da niyyar tafiya sai ya samu raka'a guda tare da liman alhali liman cikawa yake yi to sallar shi ta baci wa illa sahar amma in bai liman bai cika bai bai samu raka'a ko guda tare da liman ba sannan ya tashi ya kasarin shi raka'a biyu bayan ya dan bi shi kaɗan to akwai sallar shi Thank hmm. <coughs> you. to ni kai ni ni kai kai tikawa kai to in ka samu raka'a guda tare da shi sallar ka ta domin aikin ka saba mu ka ka gane eh to kamar wani kasar ne

akan rasa hati tak ada lagi kira kebaikan dunia itu di situ ai kan dia orang sana di rumah sana di sini kana baca lokacin da makocin ka yi wannan tambaya Allahu akbar وقضاء الله قل جمعني أبنى يامي قدر الحال الإيمان nuna in ne cikawa ne an ce in ya samu guda tare da shi kuma cikawa ce amma in ya niyyar cikawa ko bai samu ko guda tare da shi ya eh, kasar bai samu ko guda tare da ba sai cikawa ya a amma in ya niyyar cikawa sannan kuma in ya samu guda tare da shi ya yi da cikawa kuma ko bai samu ba ya cika sallar shi ta kyawu domin da ma hanyar cika ba eh, hmm, hmm. ya bambanci babu ta bayan ya kasar ba kamar ya in ya yi a ba haka yace ba ya yi niyyar kasar ya ta wata ne suka raka abu na karshe wanda yake an kai raka abu an ka sallama babu sallar shi ne akan tafiya kan kasar ne kuma wanda shi ina abokina ne a takaice ko zai ce lokacin kan to ka tambaye shi wannan ko kuma na da ba za ka yi kasar ba don kusan da za ka yi kasar wata shi ne ke niyyar ta niyyar shi ta yi da mai kasar ma ba zai yi abai shi kadai sai ka tambaye shi wani zamu mun ba zai kenan a ka ga abin nan shi na tambayar da ba ku sani eh ba ka ga ba ba ku sani ke shi wancan zai yi rabi'uha Allah ya dila an masafatin kasiratin ila tawilatin bila udurin akwai sharadi na na hudu inda za shi na kusa ne wato kamar abin jaji za shi amma maimakon ya kama hanya zuwa jaji sosai sai bi hanyar abin nan birnin gari daga can lauro hayyaka amma kun gari kasar ya isa mafajin kasar da wannan ba zai kasar ba don da gangan ya kara makansa kun gane wala ya kasar hata ya burza an buyutul qarya sannan kuma kana suha wata mutum ba zai kasar ba sai ya bar garin garin da yake wa ilaihi ashara shehu bi qawli wala ya kasar hata ya jawu buyutul misri ba zai kasar ba sai ya ketare abin gidajen babban gari kun hanta ko كان الموضوع مريض جمعة أم لا أنا إن جمعة ننقض أي وهو كذلك المشهور ومقابله ما رواه مطارق ومن الماجشون عن الإمام رضي الله عنه أن القرية التي ابتدأ karyata juma'atin la yahsu ba amyali akwai wanda ke cewa in ya garin da ake juma'a ne to ba zai juma'a ba sai ya keta uku bayan garin wa illa fa min akhir bunyani ko kuma in ba babu gini to daga iyakan ginonin ta ومحل الخلاف الزائد على على البساتين للاتفاق على مجاوزة البساتين wato domin an ce za mutum sai ya ƙetare abin gonakin gari wani jawo amudi hillatahu in ya zan mutum ne na kauye wanda yake yana gidansa da itace bukkoki to wannan sai ya ƙetare eh, abin nan gidansa manzilin ikamati wala ta fara katubu yana yiwa misali mutane ne waɗanda yake dangi ne sun zauna wannan ya bukka nan wannan ya bukka nan sai duka hiya to matuƙar dai suna jin su ƴaƴan wani ne eh, eh, bani fulani ne sai sun ƙetare mutane to sun yi dogon tafiya kun gane ko فلا بد من مفارقة الجميع حتى حيث جمعكم اسم الحي إن لك جدا غداني والدار أبنا قبيلة غداني أو اسم الدار فقرقوك يعني أنت جرواني دسوني أو اسم الحي كوك سونا البنين لا حيث كان يرتفق بعضهم ببعض عند يوم تمكن دونا وإلا قد صار بمجرد انفصالها منزلها ما إن يظن بس هو بالمدونة بابا وأنا باللي حرام wannan sai shi kasar da inda ya rabu da gidansa kamar yanzu galibin mutane ya su da irin wannan samutu ko ba haka ba yanzu abin nan mutanen mutanen kaduna mutanen kawo ba wani abu da ya haɗa su amma duk gari guda ne wani ko garin da wanda yake na al'ada hmm. sai ce wala aitu ma ta ila sannan kuma in ka taso daga can inda kake garin ku da inda kake inda ka tafi wato kuma za ka yi ta kasar lokacin da kake komowa sai ka kawo inda wanda in yake da garin inda zai fara kasar kai kuma za ka je da ka wuce ka shigo cikin abin gonaki sannan ka tsaya kuma za a yi kasar kawai misali jirgin sama na da Eh, in mutum ya sauka nan sai ya cika sallah domin gonakin kaduna sun kai can amma na yanzu gonakin kaduna ba su kai can ba kun gane ah, au ƙari ba bi akalla min mu ko ko shigan ya kusa ga gari abin da ya kasa yin eh. ni ina cika sallah ne ina mai matsala ka samu raka ta ka samu raka ta karshe tashi in ka tashi wato ga jini ga ga ramuwa saboda sai ka ci gaba da jini sai ka raka ta uku da fatiha kai sannan ka zauna kuma ka tashi kai eh, ta hudu raka guda eh, da fatiha da ka zauna kai ta hiya sannan ka tashi kalama ta farko a ba cewa yi shi matafi ne shi madaurin gida ne ya fi mai kasaru kuma ya makara da raka'a guda wato kenan bai samu raka'a guda ta farko ba ya samu ta biyu shi limamin ya yi ya zauna ya tafiya ya sallama ya bushe da raka'a biyu gaba guda baya هذا كينان اجتمع بناء وقضاء قدم البناء سوى تقرأ كينا سيئة قاري sun آه. Thank you. raka ta uku zai zauna domin da aikin sa ya yi raka biyu sannan ya tashi ya ta hudu ya zauna domin da yana nan tare da liman kuma nan zai zauna sannan ya tashi rama ta farko da bai samu ba ya gama sallah kuma zai zauna Eh, to mu ci gaba ko wa inna wal musafir iqamata arba'ati ayyamin bi mawdi'in aw ba'isan la fi 20 salata atanna salata hatta yaz'ala min makanihi dalika wato nan mai risala ya ce idan mutum na tafiya za ka na kano sai ka kai zariya sai ka ce kai zan tsaya nan zariya in yi kwana hudu to sai ka cika sallah ba sai ka yi kwana hudu din ba tun daga lokacin da ka san za ka yi kwana hudu din sai sallah ishirin amma ba yi kwana hudu ba kun gane kamar misalin ya shiga gari da ya sallah a zahar ba har lokacin da asar ya yi ya a zahar ya yi da asar bayan haka nan da kwana uku rana na hudu ya sallah asuba ya tashi ya kwana hudu akwai sauran kamar sa'a shi Mun an ce sallah arba'in eh, sallah ashirin ake dubi yana yi wa ba kwana hudu ba in ko an ce kwana hudu ake dubi cikakku ko kila inda in sa'a da ya shiga sai ya komo ciki don gane yawan hmm. a'a ina ce mai misala ya ce sai in ce kuma ya kaka da kansa wani malami adda ikon ki kaka wani abu ku zan tunani in za ku tambaya Thank hmm? you. Hmm? Hmm?

ba ta nan tare da mu kenan eh shi ne ya hana ka a saurara an ƙare mu. mun shiga wani mun shiga yanzu abin da ke yanke ƙasar ne ko kwana hudu ko sallah ishirin shin sharaɗi ne sai sun haɗu duka biyu kwana hudu da sallah ishirin ko ko kwana hudu ɗaya ya isa yanke cikin ƙasar ko ko sallah ishirin ɗaya ya isa yanke ƙasar don yana yiwa mutum ya kwana hudu bai sallah ishirin ba yana yiwa ya sallah ishirin bai kwana hudu ba kun gane mu karanta shirin mutum wa inna wal musafir إقامة أربعة أيام بموضع إن يا زمت في عيني القيا وفانا كتب وجودا أو ما يصلى فيه عشرين صلاة فوق يصلي فيه عشرين صلاة فوق بنت زي صلى وتصلى عشرين أتم الصلاة حتى يضعن شيء صلى سيلو فتن بيتاش لقوى النموذج أي yasiru إذا za'ana kal من بلدي baladi wa تاشي ya tashi kenan da farkon wa ya kasuru idza ja'awa al nan ga wannan gari da ya tashi ya ya ban kamar na ya fara tafiya ke sai ya keta da wurin da ake yin kasaru kuma su kuma ya wa da zalika na naji mun makami shi zalika taqaddama adal za a ta bi au wa kuma arada an al ta zata qawlain wato ya gabata cewa mai risala in yace kaza ko kaza to mas'alan nan wato tana da magana biyu to saboda sawabin fadu kalami abinda magana shi ta amfanar a nan ya القصر بشرطه ya ta إقامة arba'ati ayyamin صحاحي idan mutum yana cikin kasar sai ya kai ga wani gari ya yi niyyar zai tsaya nan kwana hudu to kasar ya yanke hudu ko abin da ya fi hudu ya fa aka tara amma da sharaɗin ma'a idiraki 20 salatin shi don zai samu sallah 20 a wannan wuri وهو الذي مشى عليه ابن القاسم وانا شيء ابن القاسم يتفي أكانسا فان القاسم يرائي في قدر حكم السفر الأربعة الأيام الصحاح والعشرين صلاة واتو أثر بينك واسع أبو بوا بيكم قدو شزان زي كوانا هدو كما زي صلى عشرين فالإقامة القاطعة لحكم السفر عنده أن يقيم إلى إشاء الرابع wato da ya shiga da sallar isha'i ya yi sallar isha'i to zai zauna nan har kuma isha'i ta rana ta hudu ta hudu kamar da kala kaula fajiri yau wanda ya shiga gabanin fitowa alhijiri na misalin yini kamar misali yau yau talata ko ya taho gabanin fitowa alhijiri kamar misalin biyar ba kwata wani wani kuru da ba da gurubin rabi ya fita bayan faduwar rana ta yini na hudu وابو تيمن ثلاثة على الهمس الجنة غاء الصبر باين فات ورانا زي إشاء وإنه قصر زي قصر لأنه لم يقوم مدة عشرين صلاة ما يصلى عشرين با من كو بيتر يا ياي إشاء وتقوانا كو با هكبا وقال سانون سانون يتشه عبد الملك أن نية ما يصلي به 20 صلاة قادم لكم السفر in mutum ya yi niyyar yin sallah ishirin wuri guda to ya yanke kasar ko da ba zai cika kwana hudu ba ina amfani ina khilafin magana su tabbo wa fa'idatul khilaf yazhar fa'idar khilafa za ta bayyana idan da kana wakata zuhur mutum in ya shiga lokacin azhur fa in qaddara bis salawati in an ka ce sallah ishirin to sai da zuhur yawmi wa asr za a bi safa da azhar kayan yini da asar فيتم الظهر فإنه يتكع الظهر والعصر وأتوالنا كنا أظهر سيتك وينقضي بالأيام إنكو أنك قدر أقوانك كوي ونقول اليوم الذي دخل فيه وأنه ليش قضى عليه سواء بشيء بمعنى أنه لا يصوب لي سواء من الأربعة الأيام من الأربعة أيام التي يقيمها لزي هو سيبوا به kamar بي فما haifi jariri a yau kun ga ba a nisa a ce kwana ta sai gobe ko kun da ko فمن nawa iqarbata ayyamin sihahin wanda yace zai yi kwana hudu fa innahu yutimmu min hini dukhulihi fil mahall alladhi nawa fihi zalika in mutum wannan gari zai yi kwana hudu ciki to da shigar shi da wannan niyya sai ya cika sallah ba cewa yake sai na zauna kwana hudu ina yi ba sannan in yanke kun gane ko bai da dakhala waqtan a atamma in ya zan lokacin azhar ne ya sai ya cika sallah watan wal asr ya cika da asr wa isha ya cika da isha wa in kana yawma dukulihi la yusabu fil ayyamin lati la yakuna ko da yake wato ranar shiga shi ba ali safawa da shi wa ukida min qawlihi nawa anna al-itimam yakunu bin niyyati khasatan wato cika wannan da niyya da kayan niyyar da za kai kwana hudu shikenan sai cika wa khilaf al-qasr fa innahu la yakunu illa illa bin niyyati wal fi'li amma fara qasaru ba ya zama ba ya faruwa sai da niyya kuma da aiki da ka ce yanzu na yi niyyar tafiya za ni kano amma kuma sai abin nan um, ba ka isa ba kace abin nan zan koma gida ya kai abin nan jaji sai ce zai komo ko kuma abin inda zan tsaya nan kaza shi kenan kasar ya yanke tilas ne sai ka yi tafiyar kuma ka yi niyyar tafiyar kun gane wa huwa ta'addul fasatin lil masuna wa kun harko shi dan kai tafiya ka ketare gonakin gari wanda zaka fita da gare shi wa zalika al-ihtimamu huwa al-asl saboda abin da yasa cikawa ita ce asali saboda haka da kayan niyyar barin tafiya shikenan cikawa sai ta zo fala yantakalu anhu illa bi shay'ain wato mutum ba zai cira ta daga cikawa ba sai da abubuwa biyu da asal da niyya kuma da fara aiki wal kasar faru yan ta kilo arhu bi shay'in wahidan in yana cikin kasar da ya yi cika wasu iya shi kenan sai cika sallah wa ukhidha min wa'ila annahu idza idza aqama min ghairi niyyatin iqamata arba'ati ayyamin fa innahu yuqassiru ma dama nawiyan lis safari yau wannan mutum shi kuma ya hito daga Kano ba shi na Kaduna sai mota ta abin nan mota shi ta fati a Zaria mu samu makaniki ana ta aiki yanzu za a gama yanzu za a gama yanzu za a gama an kai kwana hudu ana ta yi an kai kwana biyar ana ta yi duk da kasa bai ke yi don bai yi tsayawa ba hmm. kamar soja suna abin sun tashi za suna tafiya za mu nuhu da ko sai aka tsawa wani wuri an ka tsare su nan ba san yaushe za a tashi ba ko nan ko kwana ko bakwai guda sun kai nan kasa da suke ko kwana goma ko wata guda sun kai kasa da suke inda suna nan suna tattalin tashi wasu ne halin eh, kaunin niyyatu iqamatu arba'ati ayyamin fa aka da yunjilu safar yake askar ga yaki da an kace kwana hudu zai yanke mutum to an yanke an ɗebe wa tawadun nan soja al iqamatu bidal harbi yan suna gidan yaki kamar misalin sojojin mu da sun fito biyafara misali lokacin da ana yaki ko ba duk kasar da suke yi kenan don ba san lokacin da za su tashi ba hmm. wal murad bidal harbi mahallu iqamatul askar inda suke abin suka tsaya don shirin yaƙi walau fi dalil islami haitu la amna ko da gidan musulunci ne inda ya babu aminci duk da haka wani ma ya kadawar kasar aidan al'ilmu bil iqamati adatan abin da ke katewa kasar inda mutum ya san ga al'ada in ka shiga wannan wuri za kai kwana hudu to ko ka yi ne kwana hudu ko ka yi ne kwana hudu ba sai ka sai ka cika kun gane كعادة الحاج إذا دخل مكة أن يقيم أربعة أيام كما مثال من حج أداء يا سن إن يا شيخ cikin Makka zai kwana uku abin da ya kwana hudu amma yanzu ya sani in ya taso daga Jidda ya san da shigar shi zai wuce Mina kusa mun cika yankewa kun yare ko kamar da wuri da ake tafiya kaga mutum zai tafiya zauna cikin Makka ya san lalle zai kwana hudu to sai ya cika mu tafi ko to ina ne akwai mai tambaya ko kuma eh. kamar ni ne zan karɓi zan karɓi wani kuɗi zan gani abani yau abani shi ne halar da kwana goma matuƙar dai kana nan kana jira ya maka yanzu a baka shi kenan amma an ce ba za a baka ba sai bayan kwana ka ba ka sun ya kwana hudu shi kenan kasur ya yanke eh, ko da kana ka kabbarta sallah ne amma ku akbar da niyyar kasar ce kai zan tsaya daina yin kwana kudu to wannan sallah ba ka cika ta kasar ko ba ka cika ta jami'i an ji a ganin kasawa bai kamar ce ta nafila domin hukuncin ta canza eh. Eh. bari ya fita eh, eh. cewa aka yi kafa wa kai mai cika sallah ne sai ka bi mata shi wanda yake mai yin kasar kuma ka makara ka ka samu raka farko sai ka samu ka biyu tashi ba in ya in ya gama su zai ta hiya sallama ba sannan ka tashi kaga akwai sallah baya ka baro raka guda akwai biyu gaba gare ka baka gama ba ko ba haka ba to sai ka ci gaba waɗanda an gaba gare ka za kai ka zauna kuma sannan ka in ka tashi ka kawo guda kuma eh domin na wurin liman wurin gaban liman da ya cika sannan ka ramu wancan kuma ka zauna wannan sallah abin nan akwai salloli masu kama da ita kamar wurin abin nan wurin wurin wurin yaki wanda yake abin nan cikin jama'a farko ko jama'a ta biyu bai samu raka ta farko ba ko haka ko kuma mai haɗo ya irin waɗannan za su tawo idan sai ma bina un adawun adama da wada na tafi sani ya tafi wa ilan ta sani ta lima na je na tafi tafiyar da yi kasar ba a kasu da suna da gida ba ni da iyali da suna kana abin akwai halin ka zauna can da wato in mutum ya abin nan ya cire da gari ya koma ya tashi daga nan kenan don ya koma wancan gari na shi bai yanke kasar ka gane wanda ake ruhi wanda yake kamar ya taho don wata lura ta tsare shi sannan ya tashi dama gida zai koma shi ne da ya shiga gidansu a binin kasar mu shi yayi to ka gane ko da da iyalin ko cikin jirgin ruwa da suke tafiya kuna tare ana gungawane duka ana tafiya a shi ya ka cewa in mutu a hali duk da haka zai kasar tun da ya tashi daga Lagos za shi na Ingila kwana goma sha hudu a kan hanya yana nan da matar shi da ƴaƴansa da komai kamar cikin gida su kiri da kasar da suke a ana hidi masa ya

Eh. Eh. Eh. shi ke na kayan ke sai in kana da mata can ko kuma za ka yi kwana hudu da an ce yare kana nan kana jin ka kasar kana jin tafiya ta dauke ma da matar ka ce kaga da ka shiga gida shi kenan ka huta amma iyaye ba suna nema ma ina zan sauka ko ba haka ba ka gane to ma da lawa da ke iya yan uwa ya gida bai dauke ka daga zama mutafi kama kalla wani ya rubuta tambaya yana cewa jiya ka ce wanda ya karatu wanda ya karatu qur'ani ya haddace hmm. bai san bai san da ke ciki ba hmm. kamar jaki ne dauke da shi hmm. to ina ga hadisan nan da suke cewa wanda ya karanci aya guda a cikin alqur'ani yana da lada goma ko ya san abin da yake ba ba abin da karanta ba ta yi ta ko yana yi amma yana rasuwa da wannan karatun ba ta gane ke abin a karanta qur'ani da kake wurin ta'aurar cin qur'ani da jina da ko kana kai da kasan da kake yi ba mutum ya haddace qur'ani da sani da ake alwala ba ya amfani shi ya gani ga wannan tambayar to sai mutum ya yi nisa a karatun qur'ani to amma daga baya ba ya sanin fassara ko ko ma'anan inda wannan karatun da ya ana amfani kenan eh, in ya canza mutum ya iya karanta a wanda ya fassara nan da karanta ba da take ana iya tsada da shi ya karantar da ya karantar da yaran da ya iya wa bittifaqin jahilin ma'anin jarfi kiratun qur'ani bai san ma'ana ba amma harshen sa ya iya fada ana ijara da shi don ya karantar da yara idan ya iya tajiri idan mutum ya yi tafiya da eh? aikin da aka yi baya amma kana isa shi ne man a misalin aikin da aka yi ya yi ko a'a ya daga baya ne ya zo ya ce ka to aikin da aka yi daga baya wanda ya riga ya yi shi nan. ya yi kullum ba a wa mutum hukunci ga abin da ya riga ya wuce in ya yi abin da yake iyawa abin da ake so ka yi kokari ka koya gwargwadon iyawarka in ka koya ka kasa to Allah zai baka ma amma in kai kwancin ka ka ka gane yanzu wanda bai fassara Qur'ani ba ayoyin da yake karanta a cikin sallah wato nan kira shi wanda bai ga ga ga abin a shimayi za mu karanta abin nan hukuncin limana an ce tun farko a zaɓi wanda ya fi iya fito ya san hukuncen hukuncen sallah shi da ana ba ne ko jama'a duk abinin mutane goma ne suna competition zama liman sai a samu wanda ya fi su fahimta a naka in ya zan fahimtar su ɗaya sannan a zaɓi wanda ya fi su kuma ilimin hadisi ƙari in sun don duk ɗaya sannan a kuma wanda shi lafzin qur'ani in lalle bayan ba amma wanda yake bai san abin da sallah ba ta kyawu ba kai da shi ba in ka in ka shi sallah ba ya haɗa qur'ani amma bai san da ba biya da sun da ke kabliya ba bai san ka da sallah ba kana da sallah da saura idan mutum ya yi da matan shi ina irin kaza ba shi ne yace abin nan ba ya tashi daga Lagos za suna abin nan Ingila ko da cikin jirgin ruwa ne tare da masu su da iyalinsa shi wanda ce wa in yi ciyan bi ahali wani mutum ya wasu abubuwa suka dame shi ke da kwanan cewa abin nan a wani ya ji Allah a yi addu'a Allah ya sauka ko ko Allah ya sauka a yanayin kawai da ke nema ko kuma tambaya ce wa hmm. warwala Wani abubuwa da wadansu mutane yana da ƙarfi amma dara a shi kansa ta shari'a ta hana masa an ce alayyadul uriya khairu min alayyadul sunna shi zauna kullum haka yake bai haka ya ya yarda da kasa kenan in ya zan ka karantar da shi ne kana iyawa amma in ya zan ka wadatar ba shi kai masa ana ba shi zakka ko da mutum yana iya sana'a ko yana da ƙarfi amma bai samu ba yana yaya ne ma bai samu ba to ya zai yi ka san eh, eh, eh, samu ba ƙarfi ba ne yana yi wani mai ƙarfi ne amma yana bai samu ba wani kwance yake amma kuma sai ya ba shi wadata Mm. Hmm.

tunda an gane shi amma in ba gane shi ba mutum ya zuwa ce ma musulmin ta zai kana ita ƙarya kake yi ba gane sai aibin mutum ya bayyana ba ka iya sa masa aibin sai aibin ya bayyana san mutum ne wanda ya sani jinkirta masa makaruhi domin hakkin wasu ne kenan ya ɗauka ba shi to wa ma kharaja wa lam yusalli dhuhra wal asr wanda yake ta zuwa tafiya bai ya salla azhar ba bai yi la'asar ba wa qad baqi min an-nahari qadar salatu al alhali gwargwadon sallar raka'a uku yayi saura kamin rana ta fara sallahu ma safariya ta duk sai shi su na tafiya wato ko da fara tafiya bai yi azhar bai yi la'asar ba ko da mantuwa ko da wani dalili amma ko da ya fita daga gida ya fita daga wurin da ake kasaru ake cika sallah saura raka a uku rana ta fadi to shi kenan duk ya tafiya cikin lokutan sai yi la'asar da abin azhar da la'asar duka kasar ko da sun wuce rana su kasar bai kun gane to fa in baki ya kadar ma yi salla fihi raka'atayn ma yi salli ma yi salli fihi raka'atayn ay raka'atan sallar zuhra hadariya wal asr safariya amma lokacin da ya fita halin tafiya da ya zan saura misalin raka'a biyu kawai ko kuma saura raka'a guda to kenan lokacin azhar ya wuce yana gida saboda ka in zai rama ta so rama ta Pogba.